A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakuncin Safiyan Lawan wanda aka fi sani da Saif Jamil. Marubuci kuma mai zane wanda ya fara sana'ar rubutu daga bisani ya koma ga yin zane sannan ya tsunduma a harkar fim. Saif Jamil dai ya shafe shekaru goma sha bakwai yana a harkar fim inda yakan fito a jarumi, produsa da kuma mai bada umarni. Da yadda hiranmu ta kasance da shi. Cewa na fara ne da grafishan wato ina yin graphics ne wato art. ai karkarat haka da sauransu akwai abin da muke cewa ya aka yi kawa daga waɗannan graphic in kana zane ka dawo ka fara to in kika lura ai da harkar abin da ya shafi zane da harkar abin da ya shafi duk fim din kansa duk kamar suna karkashin art ne so kamar magana ne da ake cewa an artist is born is not made in mutum yana da jini na art tun yana yaro za a fara gane zai fara gane yana da wannan da yes so that's what led me to becoming a film director film editor and a writer to da jarumi ka fara koko da ba umarni na fara ne a matsayin producer wato a lokacin wani na bawa ya da mun directing domin in fahimci abubuwan presently writer ne ne film editor ne ne sannan kuma director to shi film ɗinka na farko da ka fara producing ya sunan film din sunan san nur akan menene a lokacin film ne aka yi akan illa na rashin gaskiya idan mutum ne gaskiya rashin gaskiya yadda abu zai zo eh, a zai ga kamar abubuwa na tafiya tiryan tiryan daga amma definitely at the end sai ya ga wani matsala to bayan wannan wani fim ka fito a matsayin jarumi tun da ka ce ka yi acting ko eh to daga baya a shi da san fim din na nur na eh. fito a matsayin jarumi lokacin ko da ke dai ba su eh, ni na haɗa fim din amma ba dai wai men kamar role character ba leading character ba na fito ne a dan kaɗan haka da sauransu saboda sha'awar dai abin yanzu wani aiki kake a yanzu a yanzu dai ah, project ɗin da muka sa a gaba shine na gari guda wato shi gari guda fim ne akan fim ne na addini muka ce fim addini ma'ana akwai saƙonni da aka tsatsarfa a ciki waɗanda yake na isar da saƙonni na addini wato na addinin musulunci to shi muke kai yanzu abin ma da ya ɗan dakatar da mu shine malamai da muka kai wa kamar labaran su duba saboda ka san san sha'ani na addini mm. in aka ce ka is a very sensitive abu dole ne ka hatara sannan dole sai ka yi aiki hannu da hannu da malamai malam me yasa to za ku yi fim akan haka misali tsantsan addini. Akwai kamar kalubale da su 'yan fim ɗin suke fuskanta kamar misali na Kannywood mutane suna nuna cewa irin funafunan da ake bai dace ba da sauransu ya kamata a ringa yin funafunan waɗanda suke nuna a kyakkyawan ɗabi'unmu na da kuma al'adunmu da addini to kusan mu dai yanzu mun shirya za mu iya cewa muna jira ne a gama duba mana labarin saboda shine men abin da yake a yanzu yake rike idan ya zama na ma kudaden ne daga baya wasu muka kaman kaman wasu suka shigo suka yi partnerin da mu da sauransu mm. kaga sai muka in kuma ma abin ya zo duk da bajan ne da sun sai mu sanya za a yi dai abin da yake hannun mu samu mu karasa da shi kai a matsayin ka na mai shirya fina-finai me ya fi ci maka tuwa kwariya a harkar shirya fim babban abin da ya fi shiri ya fi ba ma ni kaɗai ba zan iya ce miki abin da ya fi ci mana tuwa shi shine rashin funding ma'ana duk abin da za ka yi abin da ya shafi harkar fim musamman na Kannywood za ga cewa kai kaɗai aka barka kake da kuɗinka da a tsari na Kannywood za ki ga cewa producer shi yake komai daidai da buga fim din ma a kai kasuwa producer ne yake. Kuma a zahirance ba kai kama a kasashen da aka ci gaba ba ka ake yi. Ai ko ba ma kasashen da aka ci gaba ko a nan Najeriya idan kika je Lagos irin Nollywood din nan producer ai sai producer produces da fim yana yin fina-finan ne kawai ya siyar shikenan ba ruwansa da ya akai da ya akai karkari sai dai idan akwai issue na stipend misali sa shigo daga baya ko kuma na right na cewa na sayar maka da fim na shekara kaza ne ba ruwanka da abin da ya shafi marketing producer ba ruwan shi da abin da ya shafi eh, directing director ba abin da ruwan shi da abin da ya shafi eh, eh, producing so haka abin yake a zahirin gaskiya A fannin tsegumi kuwa a makon jiya ne aka ɗaura auren Zainab 'yar marigayya Aisha ɗan Kano a unguwar ɗan dishin gabas da ke Kano. Shi ma Umar M. Sharif ya haɗu da wasu azalumai da suka tare shi bayan ya tashi daga studio suka doke shi suka kuma karbe wayoyi da 'yan kudaden da ke jikinsa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya